طلعها كأنه رؤوس الشياطين ‘ya'yanta da suke fitowa daga gare ta ba su da kyan gani, tamkar kawunan shaidanu suke, mummunar kama tana ba da labarin yadda abu yake, don haka wannan yana nufin ‘ya'yanta ba su da daɗin ɗanɗano.